الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ka ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ubangiji ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar Laraba a inda muke zama a wannan majalisi namu mai albarka domin karanta wannan littafi mai albarka min hajjul muslim ma'ana wato tafarkin rayuwar musulmi wanda babban malamin nan yana nan a raye a masallacin manzo Allah sallallahu yana ba da darasi shine shek Abubakar Jabir Aljazairi Allah Ubangiji ya yadda da shi kuma ya girmama masaladansa. mu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abun da muke karantawa idan yan uwa ba mu ba su manta ba muna cikin abin da ake kiran shi haddi haddoji a musulunci yau laraba sha biyar kenan ga watan rajab na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da sha hudu ga watan biyar na shekara ta 2014 miladiya almadatu saniyatu darasi na biyu a ƙarƙashin wannan babi na haddi haddul ƙazaf za mu ji haddi bi ma'ana uƙoban da ake yi wa mutumin da ya ma wani ƙazafi uƙoban da shari'a ta tanada na yi wa dukkan wani mutumin da ya yi ma mutum ƙazafi musulmi ta'ariful ƙazaf kalman nan ta ƙazafi kalma ce ta larabci asalinta yadda ta zo a ƙazaf haka mu ma muke cewa ƙazafi to me ma'ananta a larabci din asalin ƙazafi shine ɗan jifa mutum yanzu da zai ɗauki ɗan tsakuwa ya jefi wani da tsakuwan nan za a ce ƙazaftuhu a larabci ƙazaftuhu na jefe shi to ma'anan shi shine asalin kalmar literal meaning din shine jifa ka jefi abu kawai amma technical meaning din a larabce bayan shari'ar musulunci ya zo da an ce kazafi shine jifan wani mutum da alfasha jifan wani mutum da alfasha a jefe shi da alfasha ka an ya kula muru'un li'akar kamar mutum ya faɗa ma wani ya zanin ya kai mazinaci au ya kula ko ya ce masa innahu ra'ahu yazni ko ya ce ni na ga wani yana zina au ya atiya fahishata kaza na ga wani yana aikata irin alfasha kaza min zina na zina aw liwaɗin ko na liwaɗi dukansu ana su kazafi ka ce wani ɗan liwaɗi ne wani ɗan zina ne ko mazinaci ne ko yana zina ko ana zina da ita ko yana liwaɗi ko ana liwaɗi da shi ina fata an gane ko ko ka samu wani yaro ka ce wannan yaron ɗan zina ne to duk wannan ana kiran shi abin nan ƙazafi mu dai daga zaren kalman ta fita ta zamanto ƙazafi menene zai mai da ita hakika in kai produsun shaidu hudu to yanzu ta tashi daga kasafi ta koma hakika ina fata an gane ko haka nan ko kuna cacan baki da wani ka ce mai kallihin da kyau mana an yi an san ubana da uwana to magana ce fa ita ma wannan shifa shifa ba a sani ba to kana da cikin matsala kana cikin matsala shi sa harshe yakan jawo mutum fitinu daban-daban yanzu Allah salsala ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya imani da Allah da gobe kiyamarsa falyakul khairan aw liyasmut duk lokacin da ya furta fa zai ya yunkura zai furta wata kalma ya kalli kalman me za ta jawo masa kalman nan da zai faɗa alheri ne in alheri ne ya faɗe ta ya samu lada in ba alheri bane falyas mut yayi shuru in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin suratul ce Allah madaukakin sarki yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wanda zai furta wata magana face fa sai mala'ika ya rubuta ta in ta alheri ne ya rubuta mata rubuta ta wajen alheri kuma a tanada maka lada a kai in ta sharri ne a rubuta maka kuma ka ga sakamakon wannan kalma ya ce fa man ya'mal misqala dharratin khairan yara huwa man ya'mal misqala dharratin sharran yara a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe cikin sahabansa ya nuna harke shi yace kun ga wannan eh kun ga wannan eh yace kuffa alaika hadha ku rika kame wannan wannan harkin naku ku rika kame shi wani sahabi yace ya rasulullah a inna la na bima natakallamu bihi ashe har abinda harcin mu ke furta maza a kama mu da shi gobe kiyama yake saqilatka ummuka Allah wadaranka wa hal yukabbu nasu fi nari ala wujuhihim wa fi riwayatin ala manakhirihim illa hasa'idu alfinatihim shin akwai abinda ke kifar da mutane cikin wutan jahannama su fada kan fuskokinsu ko su fada kan hancinsu in ba girbe-girben harce ba? Harce yana da hatsari yanzu cikin sakon ɗaya mutum zai furta kalman kafurci kaga ya rabu da musuluncin kaman tsakanin gabas da yamma yanzu kuma zai furta wata kalman kaga ya dawo musuluncin kuma tsakiyarsa fiw to harce yana da hatsari duk wannan ƙazafi da muke ɗin nan aiki ne na me harci aiki ne na harci mutum ka rika kontrolin harcinka in ma kana jin haushin wani ka san kalman da za ka fito bakinka in ba haka ba za ka yi ta ɗanɗanan bulala iya rayuwanka matukan harcin nan baka baka kontrolin ɗin shi za ka rika ganin sakamakon shi Allah rufa mana asiri <clears throat> hukumu. me hukuncin mutum ya yi wa ɗan uwan shi musulmi ƙazafi alƙazafu hukuncin ƙazafi a shari'ar musulunci kabiratun babban zunubi ne minal kaba'iri daga cikin manya-manyan zunubai da aka haramta aikata su fassaƙallahu fa'ilaha Allah ya kira mai wannan aiki na na kazafi fasiki Allah ya fasikantar da shi wa asqata adalatahu kuma shari'ar musulunci ta soke adalansa me adala irin a ce shaidu biyu adilai ko to mutum idan aka san shi mai kazafi ne ba a ɗaukan shaidarsa ko maganarsa da muhimmanci a cikin muhimmiyar magana da ta da ake eh, eh, da ake kafa hujja da masu ita kama a ce ya ga wata baya cikin adilan da za a karbi shaidansu ah wancan wannan da ya saba kazafi inda ma kazafi zai yi ma watan ma baya cikin adilai an soke karban shaidan shi ko adala din shi wato mutuncin shi ba daga cikin mutanen da shari'a take kallon su masu mutuncin da har in sun ba da shaida za a karba ba sa ciki wa aujaba alaihi hadda kuma Allah ya wajabta haddi akan mai wannan harkar mai wannan sana'ar kazafin an wajabta masa wani irin hukunci a shari'ar musulunci ba za a bashi ba ya ta cin zarafin mutane ya ta cin mutuncin mutane ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba hujjar cewa akwai tanadi na abu ba akan shi bi qaulihi ta'ala azza wa jalla ko Allah ce wallazina yarmuna muhsanati duk waɗanda suke jifan mata kamammu almuhsanatu dinnan kamammu summa lam ya'tu bi arba'ati shuhada wanda suke jifan mata kamammu mumunai taqiyai da cewa mazinata ne ko suna zina ko 'yan zina ne sannan kuma lam ya bi arba'ati shuhada ba su yi producing shaidu hudu ba ba su ka shaidu hudu da suka tabbatar da cewa abin da ya faɗan haka ba ne Allah ce fajliduhum in kuka damki su, ku musu bulala samani na jaldatan bulala tamanin wala tatbalo lahum shahadatan abadan ku duba Allah ce kada ku ka sake karban shaidan waɗannan mutane duk wani abin da aka ce an yi kaza waye wane ne shaida na da an gan shi an san ɗan ƙazafi ne a ce ina Allah ce wala taqbalu lahum shahadata kar da ku yadda ku karɓa musu shaida har abada wa ula'ika humul fasiquna kun ga inda Allah ya fasikantar da sai ce waɗannan su ne fasikai bi ma'ana wanda suka fita daga yi wa Allah da'a fasiki shine wanda ya bar layi ya bar hanya ta daidai ya fita daga yi wa Allah da'a su waɗanne ne ya Allah yaushe ne za a karɓi shahadansu Allah ce illallazina tabu sai waɗanda aka tabbatar da cewa sun tuba daga barin ƙazafin sun yi nadama kuma sun jaru min ba'adi zalika bayan da suna yi yanzu sun tuba wa aslahu kuma sun nagarta nagartattun mutane salihai na kirki to fa inna allaha gafurur rahim wannan Allah ya gafarta masa to tunda Allah ya ce idan sun tuba din nan suka gyaru ya gafarta musu shin mu za mu karbi shaidan su kenan waɗansu malamai suka ce har abada ba za a karbi shaidan su ba waɗansu kuma suka ce a tunda har Allah ma nuna ya gafarta musu to nan za a karbi shaidan su ko kuma misali mutum ne ya yi ma mr a kazafi ya yi ma mr b kazafi ya yi mr c kazafi haddina ya hau kanshi, shi uku ana neman shi ma mana aka damko shi ya aka ya aka ya zille sai muka ji baya kaduna can bayan wata shida muka ji ai an ganshi a kano can bayan shekara biyu uku sai muka ji an ganshi a sokoto can can can menene ban shekara bakwai ma malam da aka je kebi sai aka gan shi ya zama to babban limami mai wa'azi malami mai da'awa mai hudu ba ya yaye ɗalibai ya haddatar da ɗalibai alkur'ani kaza kaza Allah ce idan muka same shi a wannan yanayin to Allah ce kar a zartar masa da hukunci Allah ce ni na gafarta masa to kuma ku gafarta masa punishment ɗin tunda yanzu ya tuba ya zamanto salihin mutum ko mutum bulala ne ta hau kan shi misali ya yi zina an kama shi da shaidu hudu an damko shi ma mala ya dira ta mota ta kofa <laughs> ina fata an gane Mati ya ɓace mana sai bayan shekara bakwai muka ji labari ga inda yake da aka je aka same shi ya zama to salihin mutum nagartaccen mutum mai amfanan al'umma ya kafa makaranta hadda har waɗansu sun sauki gashi nan mamala to Allah ya ce illan lazina tabu sai waɗanda suka tuba kafin ku zartar musu da haddin tuntun sun tuba wa aflahu sun zama to nagartattu to Allah ce fa inna gafur na ni na yafe musu abun da suka yi tunda ni Allah na yafe musu ta bangare kuma kun ya kar ku musu bulala duk inda Allah yace ce mazinaci da ya ya cancanci bulala ko jifa ko barawon da ya cancanci yanke hannu ko wanda ya cancanci a masa bulala na shan giya mun san shi ma tamanin ne bulala mun faɗe shi a can ko kuma wanda ya cancanci a masa bulala tamanin na ƙazafe duk waɗanda waɗannan mutanen ɗayansu in ya gudu ya ɓace ɓad ba a gan shi ba sai bayan shekaru ko bayan shekarun da aka je aka same shi a nagartaccen mutum har ya zama to wani malami shahararre wajen addini wajen amfanin al'umma da takawa da menene Allah ce a soke abinda da za a zartar masa ɗin ina fata an gane ko to wannan shi ne duk inda kuka karanta ayan haddi to za ku ga Allah ya kawo wannan shi illal ladina aman tabu wa amanu wa aminu fa inna allaha ghafurur rahim ni na yafe masa inji Allah tunda Allah ya yafe masa kuma shi yace ai bulalar nan sai a soke ita ma bulalar a soke punishment din domin in ka kamo sha'ir wannan kace akramakallahu muna neman ka da to kayi wa musulunci gaba ɗaya itali wani tabo tunda ya zamanto shahararre yanzu har ya zamanto malami ne na al'umma malami ne jagora a area har an abin nan kana taba shi wannan din a ji malam gashin an mai bulala ya yi kaza kayi wa addini wani tabo kayi wa addini wani tabo shi yasa ko a shari'ar musulunci yadda ake mu'amalantar shugaba a musulunce daban ne da yadda ake mu'amalantar sauran individual duk wani mutum mai shahara shahararre yadda ake mu'amalantar shi wajen ukuba ko wajen masa nasiha daban ne da yadda ake mu'amalantar sauran mutane ina fata an gani <clears throat> mu je abu na uku hadduhu me punishment haddu shine punishment mecece ukubar da Allah ya tana dawa. mai yi wa mutane ƙazafi aka ce haddul ƙazafi ukubar yin ƙazafi samanuna jaldatan bulala tamanin ne bi sauƙi da menene da bulala matsakaici za a samu dorina matsakaici kar a samu dorina kamar jelan saniya rintime mai haka kar a samu kuma wani ɗan siriri da bai da tasiri a samo moderate dorina haka ina fata an gane ko qawlihi ta'ala saboda faɗin Allah fajliduhum samanina jaldatan ku zane su bulala tamanin da an yi ca sai jama'a su ce ɗaya ca biyu su taya mai zanen kirgawa tun da dama ana so a yi inviting in mutane a haɗu minimum da ake so su halarci punishment ɗin mutum arba'in ba a son a kasa arba'in zuwa sama ina fata an gane ko waƙad jalada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah a rayuwarsa sallallahu wasallam an samu inda ya zartar da irin wannan hukunci na bulala ɗin ga ahalal iski samani na jaldata wanda suka yi ƙarya wa na aisha suka ce ta yi alfasha wa iyazu billah a inda munafukai suka yi ta yaɗawa ina fata an gane ko babban wanda ya ta yaɗawa ɗin mutumin da sayidina abubakar mahaifin aisha ya ɗauke shi ya riƙe shi ya ba shi gida yake taimakon shi ya ba shi sana'a yake ba shi abinci ke kula da shi duka kamar kai ne ka ɗauki mutum ka ba shi gida ka ba shi sana'a kana ciyar da shi kana taimaka masa da iyalansa kana ba shi komai amma da wani zargi ya tashi ga yarka shine number one wajen yaɗawa. shi sai sayidina abubakar bayan ƙur'ani ya sauka ya nuna aisha bari'a ta barranta ƙur'ani ya wanke ta tsaf sai sayidina abubakar ya ce ma wannan mutum ba ni ba kai ka tattara naka inaka ka bani waje shi Allah ya saukar da ya ce wala ya atali ulil fadli minkum wal menene wasa'ati kar waɗannan fada suka saba alherin nan da taimaka waɗansu su kuma kar su fasa su ci gaba ku ba kwaso Allah gafarta muku sai sai na abubakar ce dawo ya ji ayan da shi take haka ake son musulmi in an ja aya ka ce wannan ayar da ni take yi kuma na bari in abu mara kyau ne in abu mai kyau ne wannan ayan da ni take bari in ƙara himma amma duk ran da aka ja aya ka ce da suwa wane a take yi kai banda kai a ja ta gobe ka ce suwa ne sun kaɗe kai kullum ayan nan ba ta taɓa ka mutum shaidan ya ribance shi ina fata an gane ka ce da ni ayan nan take duk ran da aka ja ta amma a ja aya ka yi haka ka ce da wannan ake a turo wata ta nan ka yi haka ka ce da su malam yusuf a yi haka a'a kar ka yi haka wato kai ka zama to tsaftatacce kenan mutum kar ya yi haka alhikimatu fi haddil qasd wace hikima ce take cikin irin wannan ukuba ga masu kazafi hikimar da take ciki hiyal muhafazatu ala salamati irdil muslim shine kiyaye mutuncin musulmi wa siyanati karamatihi da kare karamarka da darajanka na'am to na tsallaka ji wanne kenan ne bi akwai ƙari a nashi ko wa qad jalada rasulullahi eh ranka dare eh shi na ce wa Jala da rasulullahi sallallahu a halal ifki ko ko ba shi ba ne shi na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bulala ga waɗanda suka kirkiri ƙarya suka manna na na Aisha annabi ya musu bulala tamanin tamanin tamanin hmm. a ba bacci ba a a oga baya bai komanda ne <laughs> baya bacci eh, ina fata an gane na'am hikimar ita ce abu biyu kare mutuncin musulmi da darajarsa kama annahal muhafazatu ala taharatul mujtama' sannan kuma irin wannan zartar da wannan haddi din yana tsarkake society dukkan ga al'umma sun rayu ba mai yi ma wani tabo amma mutum ya zaune wancan ce dan liwaɗi ne wancan mazinaci ne wancan ya ce wannan kaza ga ya mu wane ne tsarkakakke to ga mu wane ne tsarkakakke wa za ka kama ka yi mu'amala da shi kana da natsuwa wa za ka ba amana in ka tafi ka ce ga iyalanka fi sabilillahi ya sa maka ido ko 'ya'yanka wa za ka ba ya karantar ma da 'ya'ya wa ina za ka kai iyalinka karatu kowa an sa mai tabo daga mazinaci ne sai ɗan liwaɗi ne ina za ka shiga to he ka ga society ya zama to menene ƙazamtacce kowa yana kallon kowa bai da mutunci to shari'a ya ka irin wannan punishment ne domin a sama irin wannan ɗabi'ar iyaka duk wanda za ka gani sai ka ji shi mutum ne mai daraja da mutunci a wajenka shi yasa manzo Allah sallallahu yanda ya rayu da sahabansa a matsayin shi na lida yace wa sahabansa ya musu warning yace kada ɗayan ku ya kuskura ya kamun side din wani duk abin da za ku kamun na ɗan uwanku ku kamun alherinsa domin in mutu ina ganin shi da daraja amma a kawo maka wannan kana ganin shi da mutunci a ah, ayya ashe baka san wannan menene an shi kaza ne can wani wanda kake ganin shi da mutunci kana rike da shi ya ce ka wane ta ai kura kenan kawaiya ai kaza kaza sai ka ga duk waɗanda kake rike da su ɗin kake ganin darajansu kake ganin girmansu dukkansu ayi kondemi ga yamuwa za ka kama ka rike to shi ma san fasul ɗin in ka je gefe shi ma ce wannan kake yawo da shi inna Ka kai hankali da shi ma to wa za ka rike wa zai rike wani wa za ka ga mutunci shi wa zai ga mutuncin su shi yasa musulunci yana sai tsaftace society daga irin wannan ya bar musulmi kowane musulmi cikin daraja da mutunci duk wanda ka ɗaga ido ya ka kalle shi ko ya ɗaga ido ya kalle ka kuna ganin juna da mutunci da daraja ina fata an gane ko wannan shi shine muhafazatu ala taharatil mustama ya musulunci yana so ya kiyaye tsaftan al'umma min isha'atil fawahishi fihi daga yada jitaji daga yada alfasha a tsakanin su sharin raza'ili da watsuwan kazanta bainal musulmi na tsakanin musulmi wa humul udulu a bar kowa duk wanda ka rike ka ji ka rike mutum mai mutunci ka rike mutum a tsahiru na tsaftatacce haka society yake na biyar shuruɗi iqamatil qazaf musulunci ya kawo waɗansu sharuɗa ya gindaya kafin a zartar wa mai ƙazafi hukunci sai an cika waɗannan sharuɗa wa yushtaratu shari'a ta sharɗanta mana fi iqamatil haddi wajen zartar da haddi punishment alal ga mai wannan sana'ar ɗabi'ar ta yi ma mutane ƙarya tawaffuru ma yali sai waɗannan sharuɗa kamar haka sun cika na farko an ya kuna alƙazifin musliman mai wannan ɗabi'ar ƙazafin na yi wa mutane ƙarya da ƙazafi sharaɗi na farko ya zama to musulmi mai hankali baligi in kafiri ne dama zaman doya da manja ake koma mai zai gama musulmi la ce wala unna min alladhina utul kitaba wa min alladhina ashraku azan kasira Allah ce za ku ji cutarwa ko musulmi daga kafurai da mushrikai komai za su faɗa in yastafukum la yakunu lakum wa yabsutu alaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i to lokacin da suka samu rinja akan ku kafiran na inji Allah za su shimfiɗa hannayensu a kanku ne da kisa ba kakkautawa sannan kuma harasansu a kansu ku za su rika shimfiɗa su ku ne komai baƙaƙin maganganu za ku rika jinsu Allah ce duk lokacin da kafir ya samu rinja akan ka ka ga wannan abun biyu ya zama to aqilan mai hankali in mahaukaci mahaukaci ne ya ce kaza kaza wannan ba za a kula shi ce yau haukan ya motsa kai sai a tafi a bashi baligar idan karami yaro ne sai dai a dan masa bulala kai ya daina irin wannan maganganu na biyu an ya kunan makzufu shi wanda aka yi wa victim wanda aka yi wa kazafin da sharaɗi ya zama to a fifan kowa ya san shi kamamme ne kamamme ne Zaira ma'arufin bainan nasu bilfahisha wanda bai shahara tsakanin mutane da alfasha ba amma in aka san shi dama a kulob ake kwana a wuni a dacen karfe hudu a biya falo ake zuwa su ne gala na su ne to wannan in an faɗi wani abu game da su ba yawan kore ba a yawan kore shi na uku an yi talibal maksufu bai kamatin haddi alai shi shara'i na uku shi wanda aka yi wa kazafin da shara'in ya kai wa hukuma idan ya masa kazafi yake masa mazina ce kawai bai kai gaban hukuma ba ba mai zuwa ya kama wancan ya hukunta shi sai dai in shi ne ya kai kotu ya ce an mun kazafi ina so abi mun haƙƙi iz huwa haƙƙun lahu domin haƙƙin shi ne right ɗin shi ne shi aka taba mutuncin shi aka taba in sha'a in ya ga dama istaufahu ya je ya nemi haƙƙin shi wajen hukuma wa in sha'a afa anhu in ya ga dama ya masa afuwa yace je ka kai da Allah banda ta in shari'a da kai na hudu a samu shi wannan din da ake da yayi kazafin ya kasa kawo shaidu hudun da za su tabbatar da cewa wancan din mazinaci ne ya kasa producin shaidu ce ma wane mazinaci ne akwai shaidu hudu da za su zo su tabbatar an gan shi yana zinan da za su shaida ala mara ma bihi magruf bisa ingancin wannan maganan da kai kazafin da kai fa in saqata shartun min hadhihi fala hadda idan waɗannan sharuɗa guda hudu ɗaya kawai aka rasa shi ba za a zartar masa da haddi ba ba haddi an zo za abin aka samu ba musulmi ba ne an damko shi sai aka samu mahaukaci mahaukaci ne ko aka samu yaro ne bai balaga ba an kamo shi kenan sai aka samu wanda aka ce aka mai kazafin dama an san shi da shashanci da yawo da karuwai hmm? da ya yi kazafin kai wannan bai kai kotu ba ko kuma wannan ɗaya ya kawo shaidu hudu suka tabbatar shi kenan Allah rufa mana darasi na uku fi hajji zina hukuncin zina uquba ta zina ta'arifuhu definition na zina kalmar nan zina larabci ne ma'ananta huwal wat'u shine saduwa da mace mutum ya sadu da mace almuharram wanda ta haramta a gare shi ya sadu da ita ba ta halatta a gare shi ta hanyar aure ba ko ta hanyar menene mallaka domin macin da mutum zai sadu da ita a duniya su ne mata biyun nan wanda aure ne ya baka ita ko kuma baiwa ce ka ce mutum yana saduwa da ita Allah ce walladina hum li furujihim hafizun Allah ya yaba wa musulmai mumune wanda suke kame kansu daga barin zina ba sa saduwa da kowace mace illa ala azwajihim sai ga matansu au ma malakat abin abinda hannunsu ya mallaka musu na kuyangi da bayi amma famanitta gawara a zalika wanda ya nemi biyan bukata da mace banda waɗannan biyun to fa'ula'ika humul aduna waɗannan su ne wanda suka keta iyaka na Allah sune ta hanyar zinan kenan to zina ita ce shine <clears throat> mutum ya sadu da macin da ta haramta a gare shi fi ƙubulin ta gabanta kana au duburin ko kuma ta dubura yawa ko mutum namiji ya sadu da namiji ta dubura definition ya haɗa ta gaba in mace ce ko ta bayan ta dubura ko kuma duburan namiji tugunna ana kiran shi zina hukmuhu hukuncin irin wannan alfashar azina ita dai zina min akbari zunu, tana daga cikin mafi girman laifufuka ba'adal kufri bayan kafurci wa shirki da kisan da shirka wal qatl da kisan kai zina ce ta biyo su kafurci ne da shirka su ne number one sai kisan kai number two a girman zunubi sai zina ita ce number three na ce wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara yaqtuluna an-nafsa ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما taqrabu az-zina innahu kana fahishatan Allah can da farko aya din yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan Allah ya hana shirka yace ka bauta masa shi kadai next aya sai yace wala taqrabu zina sai ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف haka Allah ya rankin din su shirka ita ce number 1 kisan kai number 2 sai zina ala ukhbirukum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zan ba ku labarin asab sabal mubiqat yace sab sab'al mubiqat manzo Allah ce ku nesanci abubuwa guda bakwai masu halakar da mutum su dulmuyar yadda shi cikin wutan jahannama ba ku so in ba ku labarin su sabai suka ce bala ya rasulullah muna so yace ashirku billahi sai ce wa uququl walidaini saba wa iyaye sai ya ce wa zina wa sihir wa tawalli yau zahaf wa qasful mu'minat uh, al-ghafilat yace hada Allah da wani saba wa iyaye yin zina yin sihiri da mu'amala da bokaye sannan kuma gudu ranar yaƙi a zo za a kafsa da kafirai jihadi tsabtataccen jihadi na musulunci musulmi ya juya zai gudu alhalin ba kafiran su yi overpowering din su bane sai kuma yin kazafi wa mutumin kirki mumini salihi ko mace na bakwai din naman tashi. eh a baya ciki aikin mutuncin shine kazafin shine kazafin Allah ubangiji ya tsare mu bayan zina min akbari zunub wa min akbari fawahish kuma yana daga cikin manya-manyan alfasha shi yasa Allah ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan alal itlaq zina alfasha ce mummuna haramahu Allah Allah ya haramta zina ta'ala bi qawlihi ta fadinsa a annan aya yace wala taqrabu zina kar ma ku kusanci zinan innahu kana fahishatan zina alfasa ce wasa a sabila ko mummunar hanya ce menene wala taqrabu zina din wato duk wani abin da zai lidin naka ga yin zinan kar ma ka yi shi shine kar ka kusanci zina malamai kuma suka ce farkon zina ido ne kallo ne ke jawowa mutu ya kalli mace idan ya kalle ta sai zuciya ya ya raya zuciya sai ya ambata sai zuciya ya sharhi a kanta haka yake ido in ya kalla ya yi saiti ya kalla sai zuciya ta fara sharhi a yes no problem with her no kaza kaza ai ta haɗu ai ka ganan ɗinta ai ka ganan ai irin abin da yake ai kaza ne ai kaza ne ya haɗu shikenan sai harce ya fara magana hello salamu alaikum harce zai fara kenan matsowa ya ne kike saya ne anan ba ah no no no ba kudin ki kawai dama yana da yan canji anan cikin to na gode Allah ah no saya man ina zaki ne ni haka zan yi ai haka fa zai yi asalin kan motan ki ba a haka wai haka zai yi no no no I can drop you no problem no problem sai ya nomba ya kaza shikenan sai alkawari ya biyo sai alfasha ta auku sai sa manzo Allah sassace ido yana zina zinan ido shine kallo harce na zina zinan harce shine magana zuciya na zina zinan shine deciding maka ya kawata mata kunne na zina zinan shine jin daɗin magana wani yana hira da wata sai ya awa ɗaya ka ya gudu ya sayo credit ya kankare ya ƙara lodawa eh da makamantansu in a gidan iyalin shi ne gudu ya shiga toilet ce zan kama ruwa haka za ka samu kullum kullum da su to sai manzo Allah ya ce to asalin al'auran mutum ita ce ke gaskata zinan waɗannan gaɓo hannu ma yana zina ko zinan hannu shine taɓawa kafa tana zina zinan kafan shine a je wajen appointment din inda za a haɗu yace duk waɗannan gabobin suna zina but amma wanda zai tabbatar yayi confirming din zinan su shine al'auran mutum da ya sadu da ita to duk yayi confirming zinan waɗancan amma da mutum ya ki to ya wancan zinan su bai tabbata ba to Allah ubangiji ya rufa asiri to irin waɗannan su ne kar ka kalli wani fim na batsa ta kusanci zina kar ka ji wani irin music mai shiga jijiyoyi wanda ake kiran shi cool music ka san in kana zaune da su masu jin za su rika gaya maka music din kala kala kala kala wai a cikin yan music musicians din ma akwai salihai wanda su irin su billy ocean ina fara su eh irin su din wai su can shi irin shi kadai yake kuma can daji za shi ya yi a bakin rafi ya yi abun nan su kuma akwai rege su kuma mahaukata ne akwai yan rap in suna in he su tsole ma ido su kuma in baka yi abun nan ga sun nan kala kala shi yasa Allah ce wasu ara'u kun ga mawaƙan nan ya tabi uhumul gawun mahaukata ne kawai suke tare da su idan wani yana rege yana rap ina yana ranar kashe volon ka ga yadda yake mahaukaci kawai mahaukaci kawai to akwai su yan cool abin nan ne akwai yan rap akwai yan rege akwai yan sai sun a kansu sun yaga wani part na wandon su yayi fading to su kuma irin waɗannan irin su ba sa son duniya haka za ka same su haka ga suna ko ba ka ba ustaz ta a wani na tambayin ta Allah ubangi ya samu dace to wannan abun kusantan zina ne kar mutu ya kalli bulufin Magazin ko wani abu duk kusanta ne ka kiyaye chatin da waɗansu haka in ba alheri ba ne ko nasiha shi ma kusantan zanen ne duk zai lidin ɗin mutum kada ka je wuraren abu na eh, eh, eh, gadin ko wuraren club duk kusantan zanen ne shi ne Allah ce wala karabu zina kar ka kusance shi innahu kana fahishan muguwar alfasa ce wa sa'a sabina kuma hanya ya munana na'am Allah wa wada'a bi fa'ilihi haddan mai iri wannan kazantacciyar sana Allah ya sanya mata uquba mai aikata ir wannan Allah ya tanada musu uquba mai tsanani inda Allah ya ce azaniyatu wazani mazinaciya mace wazani da mazinaci namiji duk inda kuka kama ɗayansu ya aikata na alfashan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin ku zane kowannensu bulala ɗari cikakku in ji Allah ya ce wala ta huskun bihima ra'afatu kar tausayi ya kama ka in tashi zane su ne wajen zartar musu da zanen ko da mutum ya mutu ba komai wa qala fi ma anzila min alquran wa nusikha fi lafzi da akwai ta ayan da Allah ya saukar amma daga baya Allah ya abrogating nata ya share aya kamar yadda yake manan sako min ayatin aw nusiha na ati bi khairin minha da can sayyidina Umar ya tabbatar da wannan ayan tana rubuce a Qur'ani tana nan daga baya Allah ya share ta ita ce wa shaykhu wato magidanci mai aure kenan wancan azzani azzaniyatu wazzani wanda ba su taba aure ba su ne fajlidu su bulala ne su kuma inda aka samo jifa shine wa shaihu magidanci mai aure wa shaikhatu da mace mai aure idza ya idan aka kama su sun yi zina farjumuhum albatta ku jefe su har su mutu nakalan minallahi wannan ukuba ce daga Allah wannan ayan da tana nan sai da umar ce wallahi mun karanta ta ƙur'ani mun haddace ta daga ba sai aka shafe bakin aka bar hukuncin domin haka ake abrogation haka ake nasko wata ayan tana nan irritin amma ba a amfani da hukuncinta kama yadda Allah ce wallati ya atina alfahishata min nisa'ikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna Allahu aw yaj'al Allahu lahunna sabila duk macen da kuka kama ta da cikin matan sun yi zina Allah ce hukuncin su a kulle su a gida ba fita har su mutu kaga yanzu ana hukunci da ita da wannan aya ta sauka a zani wa zaniyatu fajlidu kullahi aka ce to yanzu su bulala ne an samu su mafita to kaga ayan tana nan Allah ya bari ne kai ta karanta bakin kana samun lada goma a kowane harafi amma hukuncin aka shafe shi watan kuma sai aka bar hukuncin aka shafe bakin watan kuma aka shafe bakin da hukuncin duka shi yasa Allah ya bayyana mana suratul baqara ce ina wannan ne unga akwai masu yin imani da qur'ani ko mutum zai zamanto hakan zai zamanto masa fitina shi yasa Allah ce manan sakh min ayatin ba ma share wata aya ko mu share bakin ta ko hukuncin ta ko itan da hukuncin na ati bi khairin min ce sai mun zo da wanda tafita alheri aw misliha ko mu zo da ire-irenta aw ko mu mantar annabi da ita ma domin Allah madaukakin sarki shine ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wala ta'jal eh, menene fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana ya Muhammad lokacin da Jibrilu yake eh, saukar maka da ayoyi manzo Allah yana sauri Jibrilu yana saukarwa shi ma yana sauri yana karantawa don ya haddace sai ce fala ta'jal bil qur'an ka daina gaggawa in Jibrilu yana saukar maka kai dai ka ji kawai Allah ce daga ba za mu installing maka ka ji kawai ka haddace shi to Allah ce in muka ga dama in muka yayin za mu tashi cusa annabi qur'ani sai mu shafe wanda muke so mu mantar da annabi shi din kaga ga baya zuwa kan harcin shi Allah ce duk ni nake nuna muku ni mai iko ne unga za ku yi imani ko ba za ku yi ba na fata an gane ko to wannan da aya tana nan kun yanzu hukuncin jifan ayyana nan su ake jefewa wanda ya taba yin yawa wasu ake jefa amma kaga bakin wannan bakin ayan sai aka cire shi aka bar hukunci wa qala fihi rasulu sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min eh, mazinaci lokacin da yake zina baya zinan yana mumini duk mai zina musulmi lokacin da yake ba imani tare da shi ana ɗauke imani kaman kaman kaman abin nan gajimare cloud mutum yana tafiya da imanin shi idan ya zai zai a zari imanin ajiye shi gefe in ya gama abinda zai sai a nar masa amma imani da wannan kazantan ba su haduwa lokacin da ake aikata ta ina fata an gane Allah rufa mana asiri akwai wanda ka samu Allah ya ɗauki ransu akan kan haka ana kan gadon zina da karo da menene Allah da yawa akwai examples Allah rufa mana asiri وقال لما سئل صلى الله عليه وسلم عن azamin الذنب manzo Allah sallallahu wata rana an tambaye shi ya rasula wani zunubi ne mafi girma mafi muni yace an tuzaniya bi halilati jarika mutum yayi zina da matan makwabcin shi ba wanda ya kai wannan bala'i a cikin zina matan makwabcin shi bu mutum aminin shi ma mala kun san dalilin da ya wannan yake faruwa yawanci mutum ya zo da abokin shi aminin shi makwabtan shi kawai sai su shiga wasu suna cin abinci tebur ɗaya da shi da matan shi da mene ka gani to irin wannan rayuwar ita take ka haka ko kuma ku ci kawai ni zan je ofis in ka zama ka same ni a can da maka to irin wannan sai ka samu mutum yana ta neman matan makwabtan shi ko amini shi ni ya faru an kawo kes din aminin shi haka aminin shi haka shi mr b aminin mr a ne sosai haka suke ashe shi ya ziga matan mr a din mr b ya ziga matan mr a ta fita ita ta farko ya zo ya aure wata ta biyu ya aka ya kokota ya samu lambanta aka yi ta rigima sai wancan ita ce ma ne eh, na ji ka rabu da ni bayan shekara amma ka kiyaye wani ne shi kuwa ya ce kai don ka gana na rabu da ita yanzu tana so ta raba ni kuma da ina da fak ka kiyaye wani gashi gashi gashi gashi gashi gashi ya watsar sai ce ya ta ya samu namba amaryan kuma daga wani gari ta zo ya aka ya samu namba ta ta ce ah, kina gida ne a ah, eh, eh, mai gida yana nan ne ah, yara an kai su makata ba ka yara menene ne a ina so mu zo mu huta ne ka ah sai ta buga mana ni kan aminin kan nan mutum ne kuwa gashi gashi a'a sai ya fara recall abun da uwar gidan da suka rabu take faɗa gashi gashi gashi sai yanzu ya sami na ce a ka je ka gaya masa ku samu aminin ku wani na ukun wani da abin nan ku faɗe ce a'a ita amaryan ta ce a'a abin da zai dai zan kafin maka duk chatin da muke yi a wayan ya sa masa sai suka haɗa abun su can ni ban sani ba ki ba shi appointment ya zo gidan ya bata shi ko ya ɗauko cid ya ɗauko ɗan sanda ya ɗauko abin nan ya shiga aka same su a falo shi ne aka can dpo ban san ke yadda ta kare farko dai har har ya kusan sati uku a kullan kawai da iyalan shi shi ɗin da yaran shi da mai can duka fa ban taɓa ganin mutumin ba ban taɓa amma a waya ake fatawa kuma a nan to haka za ka tadda irin an tambayi manzo Allah wani zina ne mafi hatsari mafi bala'i shine mutum yayi da makwabci shi kaga wannan shine wa iza atumina hana da aka baka amana kace ko da yake wauta ne ka ba mutum abokinka amanan iyalinka ko ba ka ba bi zabi wai na baki amanan iyali in ka ba shi amanan kuɗi kuna ƙarewa lafiya to ta za a yi ka ba shi amanan iyali me hikimar haramta zina da sanya ukuba mai tsanani minal hikimati fi harimi zina daga cikin hikimomin da suke cikin haramta zina din nan shine al-muhafazatu ala taharatil mujtama'il islami wato kiyaye tsaftan society na musulmi a same shi tsaftatacce wa siyanatu aradil muslimin da kuma menene kare mutuncin al'umman musulmi wa taharatu nufusihim da tsarkake da tsaftace kawunansu wal ibqa'u ala karamatihim da barin su cikin mutuncin su da karamansu wal hifazu ala sarafi sharafi ansabin da kare tsarin haihuwa kare tsarin haihuwa da an bar mutane su yi barbara kawai kamar dabbobi rago yanzu da ya hangi tinkiya sai ya bar inda yake je ya barbaranta ya gudu ya je ya shiga garkin shi ya tafi wancan ta dau ciki kenan har abada ba a san ma ragon ba sai dai ƴaƴan can wata rana in ya kiwo kuma ya ga 'yar, zai gudu ya yi barbaranta kuma ba ruwan shi da bambancewa ba ruwan shi to haka yanzu idan aka bar society wannan ya gama ce ya je zina da ita bai santa ba bai abin nan ba ta tafi ta je ta yi ciki ta haihu ta yadda yaron yadda ake yadda yaya aka ɗauke su aka kai shi gidan reno ya girma yarinya ta yi kyau wata rana ta zo secondary ta samu lecturer ne a wajen ko university ta shiga university ya ganta kai na ga wata ta mun kyau zan aure ta sai ka ga mutu ya auri yar shi yar shi ya aura ta gani yashi ya aura ko kuma ɗanka ya ga yarinya ci kai na ga wata ka abin nan haika ga mutu ya auri yar shi ko kanwan shi sai su ƙara haihuwa to yanzu idan ya auri wannan shi wanda ya uwar ciki yashi ce kuma ya aure ta suka haihu na farko dai matan shi ne na biyu kuma yar shi ce na uku yar da suka haifa ita wannan matar uwar kanwanta ne ko ba haka ba sannan a disanta yarta ne damu ya za a raba gado a irin wannan kesi? za ka raba a matsayinta na yace ko a matsayinta na uwa ko a matsayinta na mata sai ka samu abun ya gurɓace tsarin sanin wannan wana ne wannan kanina ne wannan mahaifiyata ce wannan babana ne wannan jika na ne ya rugurguje ya zama to an cakuɗa shi ba za ka iya ba da clear alaƙa dangantakan wannan da wannan ba amma da yadda musulunci ya sa wannan tsari sai a haihu cikin tsari ka san wannan mahaifinka ne wannan mahaifiyarka ce wannan yarka ce wannan ƙanwanka ce wannan yayanka ne wannan abin nan wannan kaza kaza an san tsarin ka san wannan ba za ka aure ta ba haramun ne aure a tsakanin ku wannan za ka aure ta wannan kaza kaza duk ka sani amma abu in ya cakuɗe mutum ɗaya sai ya zama to uba ne wa ne ƙani ne ɗa ne jika ne duka sai abu ya rikice to musulunci ya hana wannan wasafa a arwahin kuma a samu ana da tsabtatar zuciya ba mai tuhuman wani yana neman matata wani yana neman kyata irin wannan ya rika haifar da ƙiyayya da gaba har ga ana kisan juna shi yasa aka sama wannan iyaka na hudu haddu zina punishment na zina uku ba na zina yakhtalifu bi ikhtilafi sahibihi ita zina tana bambanta ga mutumin da yayi zina fa in kana zani ghaira muhsan idan mazinancin nan bai taba yin aure ba wa huwa alladhi lam yasbik lahu an tazawwaja zawajan shar'iyyan <coughs> bai taba aure ingantacce irin na musulunci ba khala fihi bi zawjati wa wata'aha har inda yake banta da mata har ya sadu da ita to wanda bai taba aure ba ta kowane hali fa innahu yujladu mi'ata jaldati za a masa bulala ɗari ko da ya taba yin auren amma auren ɓatacce ne wanda bai cika sharuɗa ba ba za a ɗauke shi ya taba yin aure ba <coughs> auren da ake jefa mutum sai wanda aka tabbatar cikakken auren da ya cika dukkan sharuɗa wa yugharrabu aman min baladihi bayan in namiji ne bai taba zina ba ita ba ta ma taba zina ba in namiji ne za a masa bulala ɗari cikakku sannan a kore shi daga wannan lardin yanda da sarakunan mu na da su ce na kore ka daga ƙasata to yanzu ba za ka iya ba irin wannan yanayin da muke yi sai a fidda mutum sai ya je shekara ɗaya a wata kasar bayan an masa bulala sai a dawo da shi yanzu da yake mutum ka ce ka kore shi a kaduna da yamma za ka ga ya yi yuton ya kwana a abina ta <laughs> inda ka kore shi to shine aka ce to madadin shi shine prison sai a kai mutu a tsare shi a prison na shekara nawa ba a gan shi ba hikiman yana daga cikin hikima Allahu alam mu ɗauka mutum a anguwansu ya zina misali kabala ko anguwar rimi ko anguwan shanu to ana so in za a mai punishment din a nan anguwar za a masa a gayyato duk yan unguwar su gani to kaga idan aka zane mutum bulala ɗari sannan a bashi ya wuni a anguwan kuma ya dawo zai ɗan huta ai gashi nan la ku zo ku ai gashi nan to shine aka ce sai a ɗauki shi gaba ɗaya a ajiye shi a lugu sai ya yi shekara ɗaya to can an ɗan manta ai sai kaga mutum ma abu yake ta to bayan shekara ɗaya abun ma har an manta sai a dawo da shi to amma ita yarinya ba a kore ta a ce an fidda ke daga ƙasan ita za ta fada kuma wani yanayi ina fata an gane haka ake wa tagribu amin min baladihi ita wa zaniyatu ghairul muhsana ita ma mace wanda ta yi zina wanda ba ta taba yin aure ba misluhu ita ma tamkar wancan ne bulala ɗari illa an tagribiha sai dai idan aka ce za a kore ta daga kasan. kana bibu mafsadatan zai haddasa wata mafsada barna salatu gharrabu yawa sai dai in a ce kamar nan a kaduna aka mata bulalan tana da wani goggonta ko kanin babanta ko kawunta a nijar to sai a ce to za ki koma wajen kawo a nijar na shekara ɗaya to amma a ce a sake ta kawai ki bar kasan ta fada hannu waɗanne ne ba a sani ba ba a yi wa mace haka sai an tabbatar inda za ta je din akwai maslaha akwai dan uwanta ka ce kawai ta gwaggwanta a jidda ya ki jidda can sai bayan shekara ɗaya a dawo da ita to wannan shine saboda Allah ya ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin kun ga a wajen zina wace ce aka fara ambata mace azzaniyatu mazinaciya mace da mazinaci namiji wannan ayan me yasa ta fara gabatar da mace saboda a wajen zina mace ce in kaga an yi zina to mace ta ba da contribution ne 99% ita ta jawo ita ta yi wani irin shiga har ta jawo a ta yi attracting mutum ita ta wani irin molkot a tafiya da wani irin tafiya na show har ta jawo ta yi attracting din mutum ita ta zo take kararraya murya salamu alaikum wannan abun nawa ne ba ta irin wannan magana assalamu alaikum irin wannan abun da daga jin muryan da ka san wannan yar harka ce shi yasa Allah yace wala yakhba'ana bil qawli in kun fita ku daina kararraya muryan da har zai nuna wa yan harka cewa wannan yar harka ce sai ga mutu ya tashi ci kai bari dan kama ruwa in ya ga ta tafi za a je a haɗu ne ta can ya gano daga maganan ta wannan yar harka ce daga tafiyanta to ana cewa makirci da iya rangwada da iya jawo hankali mace ta fi namiji to shi yasa aka fara da ita anan a wannan field din mace ita ce number one amma a wancan wajen sata kaga sai Allah ce asariqu wasariqatu mai sata namiji sai aka fara ga domin shi yake da da ƙarfi da jarinta ya yi sallama salamu alaikum a cewa wane ne ce ɓarawo ne wannan sai namiji da aka buɗe ko sai in buɗe da kaina wannan sai namiji ai ina fata an gane to shi yasa a can wajen jarintaka da nuna a mutu namiji ne eh shi yasa aka fara gabatar da shi anan amma na wajen makirci da sanin tarko shi yasa Allah ce inna kai da kunna azim makircin su babban ina fata an gan wali kauli umar radiyallahu anhu da fadin sayyidina umar yace annan nabiyya sallallahu baraba wa gharraba manzo Allah ya yi bulala na punishment ga wanda suka yi zina wa gharraba kuma ya ko ya fidda su madina manzo Allah ya zartar da wannan an tabbata ya zamanto sunna tunda manzo Allah yayi wa anna ababakar shi ma abubakar a rijim din shi a matsayin shi na khalifa yayi bulala ya fikori mutane daga gari wa anna umar daraba wa gharraba umar ma yayi idan mazinatan namijin ko na mace in maza ne bayi ne mun san bawa yana daukan menene half yawa a inda za a yi ma wancan bulala ɗari mai yanci in namiji in bawa ne za a masa 50 kawai a inda za a yi wa mace a can 100 saboda ita mai yanci ne idan baiwa ce a nan 50 inda kuma za a jefe wancan ya mutu in namiji ne ya zina ya taɓa yin aure ya in mace ce ta taɓa yin zina ta yi aure su hukuncin a jefe su har su mutu ko to akwai half din mutuwa to sai a soke ba half din mutuwa in bawa ne ya zina ko baiwa tun da dama asali a shari'ar musulunci haftin abin da aka yi ma waɗancan to an kashe wancan wannan kuma hai a ce a kashe shi haf to duk abin da baya ɗaukan baya rabuwa ana soke shi su ba a kisa sai dai a musu bulalan kawai wa in kana abdan in bawa ne ko baiwa da hamsin na jalda ta yi a musu bulala hamsin walam yi garrab su bayi ba a koransu saboda in ka kore su ka ce su bar shekara ɗaya ubangidansu shi ne yake masa noma zai nemo masa kuɗi ai kuɗi ne shi ko ba haka ba yauwa ka ce ya tafi kuma ubangidan shi ai zai cutu <laughs> kuɗi ne kuma yana neman masa kuɗi ka ce ya tafi shekara ɗaya domin in ya tafi <clears throat> lima yudayya min huquqi sayyidihi fi hidimatihi zai tozartar da hidiman ubangidan shi da yake masa hidima wa in kana zani muhsanan aw muhsanatan idan ko mai zinan ya taba aure namiji ne ko mace rujima za a jefe su ne bil hijarati da duwatsu hatta ya muta hatta su har su mutu lima kana yutla saboda wancan ayan da muka karanta wanda aka share ta wa shaykhu wa shaykhatu idza zanaya dattijo mai aure da dattijuwa da suka taba aure in suka yi zina farjimuhum albatta ku jefe su har su mutu nakalan uquba ce minallahi daga Allah shi wallahu Allah da yace ai haka din Azizu, mabuwaye ne hakimun kuma ya mai hikima ne ya san hikiman da take da ta sa yace a kashe su sannan wali amrin rasuli alaihi sallallahu ya yi umurni bin rajmi a jefe mazinata wa fi'ilihi kuma shi ma ya aikata annabi faqar rajamal ghadimiyya ghamidiyya akwai wata mace daga bani ghamid wa ma'iz da ma'iz mace ce wannan ta kawo kanta ta ce ya rasu na yi zina a tsarkake ni kawai shi ma ma'iz ya kawo kanshi ya ce ya rasu na yi zina a tsarkake ni kawai manzo Allah ya jefe su wa rajamal yi ne la'anatullahi alaihi ma in ji malam can waɗancan da aka jefe su aka ce rabiyallahu anhuma sahabai ne an jefe yahuda su ma suka yi zina suka ce mu je gun annabi ya mana hukunci annabi ce ah, akwai hukuncin zina a littafin ku ku duba mana suka duba suka duba sai suka dan danna kasan ba yau da ya danna inda aka ce ai jifan da babban yatsa har yana karanta haka akwai ne abdullahi bin salam ba yahudi ne ya musulunta sahabi cikakke mai albarka ba yahudi ne aka kira shi ta ce abdullahi bin salam ya ce waɗannan ba su wai ba su ga ayan zina a taura ba aka ce karanta sai ya danna abdullahi bin salah ya daga babban yatsan nan mana ya daga sai aka ga ga aya Allah ce fahkum bainahum bima anzala Allah aka musu hukunci jifan nan a cikin attaura aka jefe su a nan za dakata da izinin Allah subhanahu ta'ala in Allah ya raya mu za mu ji sharuɗan kafi a zartar da hukuncin bulala ko jifan ga mazinaci ko mazinaciya din waɗanne sharuɗa conditions shari'a ta sa sai sun cika shine in Allah ya tsawaita rayuwan gobe kenan amin in Allah bai tsawaita rayuwan